الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شو أبي كراتين بكراتين لتعفيا الحق المبينكو جزية باتيو من قال الحديث السادس والخمسون حديث يا أراتبي وطوين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب جا حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه رواه مسلم الحديث السابع والخمسون عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة صحيح رواه الترمذي الحديث الثامن والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل صحيح رواه أبو داود الحديث التاسع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا رواه مسلم الحديث الستون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق faman ahabbahum ahabbahu Allah ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري ومسلم من قال الحديث الخام الحديث السادس والخمسون حديث يشتا بوتواني عن أنس دغبا أنس بن مالك رضي الله عنه تيجو جيدا بين قال قال رسول الله tuciyar ce nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi biyadihi yi kuti bai suna rayu mai dan gubo ne la yu'minu ahadukum imani zami ne yabo wa gumiya hatta yuhibba li jarihi su ga wa makwancu ma yuhibbu li nafsi yana wa wa titacuna rawahu muslim imamu muslim ga gubo الحديث السابع والخمسون حديث يا أراتا بغتوابي عن أبي الدرداء دبا أبو الدرداء رضي الله عنه تيتو جينا بوين قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه فأنا قال لا نينيا da mutunci ya yi bi ma ma'ana zai giye giyo zai giza mutunci wa mulki a umarce da bai yi ruciya radallahu an waji nara ke ci ga yin yabo daga fiska yin zanno yau malkiyamata ya fa'al kiyami sahihun rawawu tirmidhi alhadithu saminu wal khamsun hadithiyan shita dubu ba ara da gutote عن أبي هريرة لعباء أبي هريرة رضي الله عنه سيتو جلان من قال وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إيه؟ الرجل يلبس لبسة المرأة لبعين فتوف وين ذاين والمرأة تلبس لبسة الرجل كو تلبس لبسة الرجل على نفسكم لتبطي إذا جنة فتوف وبعين سيون رواه أبو داود الحديث التاسع والخمسون حديث شتا شتاجني عن أبي هريرة لقباء أبي هريرة رضي الله عنه تشيش جران بي قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا إيجاجي نجشو ما تي نجشو eh wace ta ciye dojo ma'ana zanuwa ma'ana wawo ban sayan ebe da wala za mu ce ni a sha rawahu muslim eh ngone labi ba duk mala bai ibadu ngone on dungu wala tanaje shi mu on cike dikiyo on cike dungu afula na kwami wasu wa ku fulo waga dari bakwai inga wala kwami dari shida waga eh waja kokari je wala dikiyo wano ya dari bakwai wannan sai ga sai ga waki fulan gashi dubu ne da dari biyar wani ne ba ni kin gwani a mai eh yana dai zama jin gashi da dubu ne da dari biyar da yan gaskiya in jan kale su a jimta soki jan a shiga a kuna mi dari bakwai faluwa da nan lawaya wani ne na jeshi aladisu sittuna hadisu ya shita ya shi ta. anilbarra eh, mu take bi a cagun gashi bi yóò yìí sí wẹ́n zà ẹgbú ẹ̀ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ga nabi ga yace ansar shiga la yuhibbuhum illa mu'min dan da je boye ansar ja sai mu'mini wala yuhibbuhum illa munafiq sannan da ma'an na ansari ba sai munafiki faman ahabbahum ahabbahullah sannan ga wasu ansari shi na sakwa wau wa man abghadahum abghadahullah sannan maga na wani sakwa nungo rawahu al-bukhari wa muslim hadisiyan asadisu wala hamsuna na nai chayinan nan hadisa na ibn maliki na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi biyadihi miji kuti bai suna rayu mai dan gubo ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ko eh hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi imani za gunya su ga waya makwabci waya ne waya ya ci cuna. kiji hadisin ne wo hadisin ne laugan annabi shi kuti bai so ya ci wallazi nafsi biyadi ko wallazi nafsu muhammadun biyadi ko e bago e ji kuti bi anabi anabi to me e, ji kuti be ci ta cin anabi to e, ji kuti ji be so kwe man kana halifan fali alif billahi aw li yasmut dan ga ji kuti ji kuti be so kwe ko mo su ni ne na hadisin ne wuno hadisin ne lawu ga ci bi gwe e bunu ga wallazi nafsi biyadihi da mi ji bai suna rayu mai dan gugu ne e ya goyi sai ci mai bai zando romi ya ni tauji wa yanzu lahi fauka aidihim ko ma mana aka an tafsida ne ma halaftu biya dayya kilo tiju sai da yana mi jani tube gwa guba bai mi na yau yaminu lahi mal'a hadisin na ke wube ga imani bai imani mai ke ko hadisi na mai ke wube ga yanzu fuji bolo-bolo ya makwabci makwabci yawe ga ji guma ga tiubi na guma ga da waye bu zama waje yi ciwoyu ka ga wujiya wa ju maku ko da sauransu yadda ya ɓatan aga da mini ya kibo a kiyan makwabci wa mafi owo ya makwabci yana wai waya tita ci wani yana ya ɓata da tsibigon gole hadisi na biya ma wake laugan wola ke makwabcocin da mini ya imani a sha imani kaulun wa amalun wa tiqad egun yo bi tun bi aqide ko ga de na ne mushriki nan ko ga de na, ne nishan nan na yahudi nan nasara nan simbele makwabci sufi nan na ko hakke makwabci bon na ga di kiyo ga waga ke eh? eh eh eh waga ke makwabci boci wace ake cin ake musulmi be wa ke yi dangi yau do ta ke cin ake tiyo ya dangi bobe wale kawai ga ga zanen yi goto fahimta ya dinin gaji kiyo ngago abu hamza sukari sai cin guyi wujun gafara yin mini mini mai ko sun man koyar sun da jozaba ne fayi makwabci abu hamza sukari da nan da wa mun ga yi nuku e ba ji kiyo e ba yi bu zan da cikin gugu ya mishi zawon cikin ato jira ni dubu biyu la'adube ebo kibo ebo ga aje makwanciyar abu hamza sukari abu hamza sukari dai e ga makwancin wagun ya yi nukun ewa na gashe ni wuce benin te wani zan da cikin ato na abu hamza sukari fela yawon ci benin fela la makwancin nan ga gumi wa bambaya wannan ya ta tsakanin bisa ko kan gai wa zuwa ne ko ga zagan nage na a ce na ogun ebe sun na bu wa shi ba gbana wa shi Asin a sin ilan na sai tatta bi kulu ba hunu kana anabi uji misha eh, kana anabi uji mushriki wazu makka wannan wani anabi bai tabiya wa an ja tuba ba da mushrikin na Ga ya anabi a ga kiyo al-amin ko ale da muka ci shi shi dan guru gani ga da ya soja da ci fi zuma fatin na boyewa da ba ni ya gami a dan kuye ya ga gaskiya ga ga gaskiya ba ne bane wala ta ba zunga manan ya annabi shi cha bayani ya musulunci jiya tabiya wani kici waje na to zai ji ta cin sunna ba na a ga zakazan usu amana zakazan wanda gaskiya zakazan waje sallama zakazan wale tuya zakazan ko a shi ce wajiba ta waiwa wai ji zai sallama aga ji wa sallama wai ke sha ko alkhaira a dai zashi wa ba mu Najeriya sheda a dai zashi ba ki yagban ya andiya wa ba yagban yira wa maga waje maga bayani ya addini jama'a ga la dikio a wanda lawo nga to wato la mi tu ina addini wuna Allah ya sa mu dace al hadisu sabi wal khamsun hadisi ya bi darda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man radda an irdi akhihi radda Allahu an waji nara yawmal qiyama ko sanan ga yin ya ladan mutunci je ya juna sai ci ga yin ya ladan ne daga fisku bu fal kiyami wa shi zan ga cewa gangan mun su ta zan ci zan cewa mun aji zan ci kazafi ko yana da mun ji kiyana mun ji dai jana aga wucin nan take ko ji gane ko amma ila ga yi dawa lóyìn da ce jin bayani ya jirgin na samu ce ji ne go da ya ya ji e yin daga gibatuwa ina yin na ne kiyo al'amur bil marufi wan nahi anil munkari wal qawl laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mustamnihun khairan wa mustafkin wa man talabali anata fi izalati munkari alhadisu samin wal hamsin hadisin ya rata da mutu ta hadisin ya abu raira rabi anhu ga la'ana rasul ga la'ana rasul sallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'a zabagina ya fontu fuwaye zagina lansa ku tabbatu wal mar'ata talbasu libsatar rajul in zagi na mai fatu tufuwa ba gina la na sakulu ji tabbatu ya in zagi wuce e bago bagi tufu nítorí sáàkì wọn àná ní ìlàyíká àdíkí ní ìlàyíká àgbákí yìí báyí wọn àpè jìlìbáàbò à ìlàyí ìwé àpè jìlìbáàbò báyí wọn àdíkí àná. wọn àpè báyé pé nìkaàbò à ìlàyí àdíkí ìlàyí pé nìkaàbò báyí wọn àpè rùfútà ìlàyí àdíkí ìlàyí pé rùfútà. ka fula to mu aje fula in zage mu je fula ba yi in zage aje fula yin ba yi mu ko ba yi masu ku ba ge da kwan sai ta in zage dikiyo in zage da wani to amma yake su su alada ji dambu na ba yi je judiyo na nga alada ya runci boyo no problem amma ka to alada na ba yi je judiyo na in zage mai je na to juna mu wake je da iri nya wai je ribe ko kato al'ada na eh umarci jikin ne zagi ya zuna nga ya zuma waka da ni ya ko india bai ko pakistan ji, ko kamoci ni ya ko to korea shi wa ne lili wani president ya waki jo wani ya zu chabe speech ya shi ni waka da ni ya ko cambodia malaysia adirafi ni wuce ka nigeria waka da ya ko jigbo shi wa ni ba gidi ya zude ko nga al'ada wancin bokiyo no problem ah, Sanka? Hmm? sakan da biya ne sakan bagi dabo sakan zagi ma dabo kashi kashi ya bane zamu ce ya fata ga sakan da biya ne ya e ga wani da asali ya ne wadda sakan wa bane gama la al-imam al-barbari wa la ba ka bi salati fi tarawili ngale fi da bane zadi sallah da ki bana da saka na ne muna bi da wariji da bune ga saka na yara mu ne alhadisu ta fi uwal hamsun hadisiyan shitajini an abi hurairata da ba abi hurairata radiyallahu anhu sa kuje da gani be qala ga ga qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce cin ga la tanajashu e ga jin najashu ma ko e ga da bon wasa e we la la no che dikimo la la no che disivu mo no le riba jija ezu de yo nga de shema wi to ara mu we lu limu to fifina ko ezu kunya umula al busulu dambo wi to ara mu man ga shana da na ga jin al busu da falaisa minan da mini ba ko ezu shi ya wule wafe kilu ya zawuci zalunci eh eh na le nan gole nga le mai ne go nan gole no problem no ga lawu amma gole kan go ce za lawo ya za wa lale wannan gai wanji mu waja a ci go na je ṣùgbọ́n masu fún mutu jiki ma mutu magema a dole ke mino ce yi goci ji a dikin na ya ji goji nan shekafa goji a su dikin na su ji algusu a ji zai ji garejin a su na ba ni gane ke wa wa daga da da shiga ke da shi moto ke wuna ta ga bida wanke zai wanke zai wanke zai yi wadage jikiyo yi gadan eh unja hankali wata waga yi to zayen farko a lagbaro waya yare, waje a bele ni zawon da yi moto, wasu tun zaguta ko inda mangina da ni a jikiyo da ni a sokiya a da waje a bele a zan bida wace zai ni wace zai ni wace zai ni zagu ba daga gari waje a bele a jikiyo eh, waje a bele a weto ngole ya zane jiwu ya bane ya lagbaro wani duk ko kawai ji ganewa in ji ya ji ganewa irin nan shi kenan alhadisu sittun hadisu ya shita anil bara ibn azib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ani bi gafila ansar ya ci ansar jan madina ci ga la yakbukum illa mu'min sandun da de boye ansar ja sai mu'mini wala yajiduhum illa munafiq sandu ma'ana ansari ba sai munafiki a ahabbahum ahabbahu Allah dan ga wa ansari na so kwa wau wa man abgadahum abgadahu Allah dan ga na wana so kwa nuhu imam al-bukhari da muslimi ga gubiyo ale ga hadis na bani wala ga yazo wa sahabi anibiji eza mun ga na voma ko eza mu tan kiriki eza mu berden sai chuya eza mun ga jato kuma ansari ji sahabi ji na fi madina wani so ne eh? no ne ne la ce yi madina ci ga ansar sabi ne fi madina ga ansari nan kafin da zai ji jira daidai madina nan a na shiga ya nasara a ga jan taimako a ga gwazo lalace ya gan al'ansaro so waje boya sabi a libiji to al-muhajiru na ji to ansari ba ta da miniyan sunna zando ne maga ji sabi a nabi ta kuku ce ja mutunci nan za da biyu ya biyo wallawa alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk